aha aha aha aha kai me kake ji da shi mu muke cin kuɗin jini kuma sannan kuɗi ya bi jini nawa kake da shi na ce nawa kake so a baka alaji akwai kuɗi, kuɗi, kuɗin jini waye yahoo boy yaro zo ka ci arziki Gabar arziki a inda yake